sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci sittin ashirin da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalal FM, Niya sai kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu Alfa rediyo da ke Kumasi. A ko yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwa sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 27 ga watan Oktoba shekarar 2019. Hadiza kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga Maryam da kanan labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an kashe shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi bayan wani farmaki da dakaran Amurka na musamman suka kai a Siriya. Wani harin jirgin sama mara matuki da ya auna wata maboyar 'yan kungiyar ISIS a yankin Puntland da ke Somalia ya kashe wasu mutane biyu bisa kuskure. A jiya Asabar shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa dakaran kasarsa za su kakkaɓa 'yan ta'addan da ke iyakar turkiya a arewacin Siriya idan har har mayakan kurdawan kungiyar YPG ba su bar wurin ba daga nan zuwa wa'adin da aka cimma a yarjejeniyar da Rasha da turkiya suka sanya wa hannu. To kamar yadda kuka ji a kanan labarai, gwamnatin Amurka ta sanar da kisan shugaban kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi a Siriya. Masana harkokin tsaro sun fara tofa albarkacin bakin su Sannan kuma za ku ji yadda wasu mata ke kokari ci gaba da jan hankali akan yadda za a kare yara daga masu satar mutane. daga nan kuma za ku ci gaban hirar da abokin aiki na Sarfiru hashim gumel ya yi da wani tsohon dan jarida kuma mai gidan rediyon dalal fm a niger sannan kuma muna tafe da idan kwaya ta narke wanda muhammad hafiz baballe ya shirya kuma zai gabatar amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. thank you Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce an kashe shugaban kungiyar ISIS Abubakar albagadadi bayan wani farmaki da dakaran Amurka na musamman suka kai a Siriya. A daren jiya Amurka ta yanke hukunci a kan shugaban kungiyar 'yan ta'adda na ɗaya a duniya abinda Trump ya sanar kenan daga fadar White House a yau Lahadi. Shugaban ya ƙara da cewa babu sojan Amurka ko ɗaya da aka rasa a farmakin wanda aka kai amma an kashe mayakan dadi da yawa. Trump ya kuma ce shugaban na kungiyar ISIS wanda ya ɓoye a wasu ramukan ƙarƙashin ƙasa ya yi ƙoƙarin tserewa kuma ya yi ta kyarma da kuka da ihu. Trump ya kuma ce bagadadi Bagdadi ya tarwatsa kansa da wata rigar nakiya da ya sanya har ya kashe wasu yara su uku. Rahotanni sun bayyana cewa farmakin da aka kai a lardin Idlib da ke Siriya ya hada da jiragen sama masu saukar ungulu da wasu jiragen ciki har da marasa matuki na Amurka. A watan Yulin da ya gabata, wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa manyan shugabannin ƙungiyar ISIS na cikin waɗanda suka kutsa yankin Idlib. An dai shayan kuskuren ba da rahoton mutuwar Bagadadi lokuta da yawa a baya. Wani harin jirgin sama mara matuki da ya auna wata maboyar 'yan kungiyar ISIS a yankin Puntland da ke arewa maso gabashin Somalia ya kashe wasu mutane biyu da ke ɗibar lubban bisa kuskure a cewar dattawan yankin da kuma wani da ya tsira da ransa da ya yi magana da murya Amurka. Farmakin da aka kai ranar Juma'a da rana ya kuma jakata mutum ɗaya bayan da harin jirgin mara matuki ya fada akan mutanen da ke kan aikin cire lubban da ake turare da shi a kusa da ƙauyen amira a yankin tsaunukan golis da ke arewa maso gabashin lardin bari abinda dattawan yankin da yawa suka faɗawa murya amurka kenan rundunar tsaron amurka da ke afirka ta faɗi cewa ta kai wani hari ta sama wanda ya auna 'yan ta'addan isis a yankin sai dai duk da ikirarin da dattawan yankin suka yi wata sanarwa daga rundunar ta africom shekaran jiya jama'a ta ce an kashe 'yan ta'adda guda uku kuma babu farar hula da harin ya shafa A jiya Asabar shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya faɗi cewa dakaran ƙasarsa za su kakkaɓe 'yan ta'addan da ke iyakar Turkiyya a arewacin Siriya idan har mayakan kurdawan ƙungiyar YPG ba su bar wurin ba daga nan zuwa wa'adin da aka cimma a yarjejeniyar da Rasha da Turkiyya suka sanyawa hannu a farkon makon da ya gabata. An sanya wa'adin na ranar Talata ne a yarjejeniyar da Erdogan da shugaban Rasha Vladimir Putin suka sanya wa hannu. Rasha ta ce jami'an tsaronta da kuma dogarawan tsaron iyakar Siriya za su taimaka wajen kawar da wato daga kwardawan daga kilomita talatin na iyakar kasar. Turkiya ta sha nuna cewa 'yan kungiyar YPG 'yan ta'adda ne ta kuma sha sukar goyon bayan da Amurka take ba mayakan a yakin da suka yi na murkushe 'yan ISIS. Shugaba Erdogan ya kuma yi kira ga jami'an tsaro na kasashe a kan su goyi bayan shirin Turkiyya na samar da tudun na tsira ga 'yan gudun hijirar Siriya sama da miliyan uku da dubu ɗari biyar da yanzu haka suke Turkiyya. Shugaban na Turkiyya ya kuma yi barazanar cewa idan ba su samu goyon baya ba na shirin da suke yi don mutane tsakanin miliyan ɗaya zuwa biyu su koma ƙasarsu a matakin farko. to ba su da matakin da za su ɗauka wanda ya wuce su buɗe iyakokinsu su bar mutanen su tafi ƙasashen turai. Kuna sauraron labaran ne daga nan murya Amurka a birnin Washington DC. Ɗaruruwan masu zanga-zanga a Iraki sun ci gaba da gudanar da gangamin nuna ƙin jinin gwamnatin ƙasar a yau Lahadi a babban filin Tahrir da ke birnin Bagadaza. An kashe masu zanga-zanga fiye da sittin sakamakon gamar da ta faru da 'yan sanda tun bayan barkewar zanga-zangar a makon da ya gabata. Mun zo nan ne don mu ga bayan gwamnatin baki daya a cewar ɗaya daga cikin masu zanga-zangar. A wata sanarwa yau Lahadi, hukumar yaƙi da 'yan ta'adda ta Iraki ta faɗi cewa an kai jami'an hukumar yankin don su kare gine-ginen gwamnati daga tsagera marasa ɗa'a. Tawagar jami'an ta ce an ba ta umarnin ta yi amfani da duk matakan da suka dace don kawo ƙarshen zanga-zangar ta nuna ƙin jinin gwamnatin Prime Minister Abdel Abdul Mahadi. sakamakon gobarar dajin da ke ci a arewacin jihar california an ba mazauna yankin su dubu casa'in umarnin su bar gidajensu tun da safiyar yau lahadi ma'aikatar kwana kwana garin sonoma ta fidda sanarwar gargadi da ke cewa gobarar dajin ta karu idan kana zama a wuraren da aka bada umarnin dole jama'a su tashi amma har yanzu suna nan to su bar wurin akwai barazana ga rayuwa a wurin yanzu A halin da ake ciki kuma miliyoyin mazauna jihar California na fuskantar rashin wutar lantarki a yayin da kamfanin samar da wutar lantarkin jihar na PG&E ya ɗauki matakin fara katsa wutar mutane da yawa daga jiya Asabar da rana. katsewar wutar za ta shafi kusan mutane miliyan uku ciki har da garin san francisco da yankin california da ake sarrafa barasa sosai da kuma sierra foothills a watan da ya gabata kamfanin wutar lantarkin na pg&e ya katsa wutar dabban mutane a wani kokari na shawo kan bazuwar gobarar dajin Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bayan da rahotanni ke nuna cewa dakarun Amurka sun kashe jagoran IS Abubakar al-Baghdadi a Siriya, masana tsaro sun yi sharhi kan haka. Daga Abuja ga Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton. Wani babban jami'in rundunar tsaron Amurka ya shaidawa tashar talabijin ta cnn cewar an yi imanin cewar dakarun na amurka sun halaka jagoran is abubakar albagadadi a wani harin da suka kai jiya a arewa maso yammacin kasar syria shi dai albagadadi kasashen duniya da dama sun dade suna farautarsa a cewar wani masanin tsaro farfesa muhammad tukur baba kashe abubakar albagadadi a daidai wannan lokaci ko kaɗan bai zo masa da mamaki ba sojojin amerika na daidai ko dama sun san inda yake amma ba su so kashe shi ga wannan lokacin ba na biyu kuma ita fa Amerika tana da tana da bayani tana da kayan aiki tana da sojoji da karin na asiri ta da yawa da kusan ya fi na kowa a ce har yanzu shi bar albagdadi ya dade yana irin wannan ba su same shi ba zai yi mamaki na uku shi ne suna kuma da tarihin fadin irin waɗannan mutanen 'yan ta'adda ah, wala ko su kama shi ko su karshi da sauransu bari baka labari kamar shi noriega na abin nan da shugaban kasa da suka je kasansu suka kama shi suka kai america akwai kuma shi dan kwayan nan el capo yake na abin nan da suka je suka kamo na uku akwai bin laden kaga sun bi shi shekara da shekaru sai da suka kama shi akwai el faki shi ma wanda suka bi shi a yemen suka kashe shi shi ma tsohon babban kwamanda a rundunar sojojin najeriya general junaidu sani bindawa dama can shi ya yi tsammanin hakan zai faru in ka lura su a amerika da gwamnatin su da sojojin da kuma jumlar da suka sanya na farko sun yarda da cewa yaƙi da ta'addanci kamar idan ka ci gaba da kan ko kuma shugabancin su ƙungiyoyin ta'addanci yakan ɗan rage musu ƙarfi kuma sukan nace da duk wanda suka ce su ko suke kallon shi kamar shi yana gaba-gaba da shugabancin ƙungiyoyin su za su gama da shi shi yasa kaga sai da suka shekara wajen goma sha ɗaya ko mafi haka suna bi suna bi har suka kashe Usama bin Laden. Saboda haka bai zo da abin mamaki ba sun a aniyan cewa sai sun gama kuma kada ka manta ai kafin albagadadi akwai shugabannin waɗannan kungiyoyin da Amerika din suka kashe. Saboda haka bai zo da mamaki ba. Eh to amma zan misali a tunaninka kana ganin menene zai zama makomar kungiyar IS bayan babu shi albagdadi din yanzu in ka duba yadda kungiyoyin ta'addanci suke za su dan samu ci baya na shugabanci amma kuma za ka ga da wuri-wuri za su nemi wani kuma su sanya shi su ce shi ne yanzu sabon shugaban su amma lallai za su samu abin da bature ke ce masu ba amma kuma da sun sanya wani in yana da karsashi da irin kima ana ganin shi da kima a cikin kungiyoyin ta'addancin dai kuma su ci gaba Farfesa Muhammad Tukur Baba na mai cewar duk da cewar an karya lagon kungiyar ta IS amma kashe albagadadi tamkar kashe maciji ne ba a da kai ba. To, an kashe shi shugabanta za mu sake dubawa ne mu sa ido a kasan shi kashe a mutum guda a cikin kungiya ba kashe ra'ayin kungiyan ba ne kamar yadda lokacin da shi obama ya kashe bin laden A babbar jarida na mai faɗa a ji ta ta ingila wato the economy sai ta ce ai ta yi wani shari ta ce to ka kashe shi saura kuma ka kashe ra'ayin da yake da shi kashe ra'ayi ya fi kashe mutum wahala don haka yanzu za mu duba ne mu gani na ɗaya dai ba rashin shugaba kadai asis suka yi ba sun yi kuma rashin wurare da yawa da suka kakkame har da suke kiranta kasansu da sauransu gaba da haka ita gwamnatin siriya da gwamnatin rasha sun matsa musu eh, arewa da su ita kuma taki ta dukufa cewa kowadda suka yi fada da su wannan kungiyan ah, ah, al ah, tana da yaki da su. Don haka ko ta ina in ka duba an sa su a gaba. Yanzu za mu zuba ido ne mu ga me zai faru nan da abu abin nan kadan. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda kungiyar ta as za ta kasance bayan babu shi jagoran nata Hassan mai na kaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai na kaina. Um, biyo bayan satar yara tara da aka yi kwanan bayan nan a jihar Kano, wasu mata da kuma masu zurfin ilimi sun takarkare ga kamfen don neman ɗaukar matakan hana barazanar satar yara daga arewa zuwa yankin kudu maso gabas. Ga Nasiru Adamu Alhikayar ƙarin bayani. mata musamman uwaye da kuma masu zurfin ilimi sun ta karkare ga kamfen don neman ƙarin ɗaukar matakan hana barazanar satar yara da sayar da su kuma bautar da su daga wasu sassa zuwa wasu sassan najeriya Lamarin ya biyo bayan gano yara tara da rundunar 'yan sandan Najeriya reshen Kano ta yi bayan sace su daga Kano da sayar da su a yankin kudu maso gabas. Ga farfesa Hawa Imam ta Jami'ar Abuja, illar da ake wa yaran sai an yi da gaske kafin sake dawo da su ga tarbiyyar su ta asali. Abun bakin ciki da abin da yake tayar min da hankali shine yaran nan ga su nan tun suna kanana aka tafi da su. An canja musu sunaye, an canja musu addini. Yanzu kin ga Aisha yanzu ta zaman ciyo ma. Shekaran ta biyar har an yi mata kwas. Yarinya ga tana da dogon gashi da ana mata kiso yanzu gashi na yi mata kwas. Yanzu yanzu nan an cuce su sosai an cuci yaran nan an cuce iyayensu an cuce mu mu kanawa kuma an cuce mu mu yan najeriya wannan bai yi kamata ba a sa yana faruwa kuma abin bakin ciki mutukan bakin ciki shine yanzu ma akwai wa'yansu yara sama da ɗari ɗaya wanda aka sace tun suna da yan jinjiraye kuma ya daɗe iyaye na zuwa can wajen suna kai rahoto amma dai ba abin da ake kai. amma a nata ɓangaren uwa daga kano maryam mamman nasir ta ce iyaye suna da nasu laifin rashin kula da 'ya'yansu. za ki ga an haifi 'ya'ya ga su kara a zube kuma iyayen nan nasu maimakon su sa ido a kansu ba za su sa ido a kai ba shine dalilin da ya sa aka samu wannan matsala har bango ya tsage kadangare ya shiga ake sace mana 'ya'ya ni a matsayina na uwa ina da 'ya'ya kuma ina jin ciwon ga ana wulakanta 'ya'ya duk wanda Allah ya bashi ɗa to ya tashi tsaye ya rike ɗan nan ya masa tarbiya ya bashi ilimi to matsalolin da suke faruwa a ƙasar nan sun sa iyaye sun watsar da tarbiyyar nan da ilmantar nan an bar 'ya'ya suna yawo kamar dabbobi har aka samu waɗannan miyagun mutane suka samu kafa suka shigo cikinmu suka saje da mu suke sace mana 'ya'ya. Malam Kabiru Gongozo jigo ne a wata kungiya mai karin muradun kanawa ya karfafa bukatar sanin bayanan baki da suke zama a kowace jiha da nufin gano masu muguwar manufa cikin sauki. A je a sake raya unguwanni da masu unguwanni. Aiwa gidaje rajista. Alhamdulillah an fara mm, sake yin rajista na gidaje an yi sababbi a ba bai gama gari ba ko cikin birni din kansa to a yi har na ƙauyuka kowane gida a yi mai rajista kowane gida a yi masa fayil a samu abin da ake cewa data ba za a kirka a rubuta a yi fayil ba a san to shi kenan kuma a gidan waye mutum nawa ne ake ake census na population in za a tuna bayan gano yaran tara wasu iyayen ma sun kawo sanarwar batar yaran su da fatar gano su a raye nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Daga Najeriya kuma bari mu shigo nan Washington DC. A makon da ya gabata ne sashen Hausa na murya Amurka ya sami bakuncin tsohon dan jarida kuma mai gidajen wasu rediyo a jamhuriyar Nijar da suka hada da Dalol FM. Ga ci gaban hirar da abokin aiki na Sarfilu Hashim Gumel ya zanta da shi. shin wani kalubale kake fuskanta a matsayin ka na mai gidajen rediyo musamman a ƙasa da take a afirka matsalar da a gare mu lalle bisa kan samun labaru wani bi in ka tabi labari sai a ce a ah, eh, ba mu iya baka labari sai mun samo hujja daga sama mm. sai an ba mu takarda ko sai an rubuta takarda sai an yi wa ne kai dai akwai matsala ta samun labaru surtu wajen haddai wajen uh, hukumomi wato daga jami'an gwamnati daga jami'an gwamnati mm. ka dauka wajen masu eh, aikin gona ne likitoci ne da sauransu duka dai wani bi akwai matsala gare mu na samun labaru wajen su wato dai ba su ba da haɗin kai ne sosai kenan ba haɗin kai suna ba su ba da haɗin kai da matsammanin suka yi watakila mu mun samu kuɗi wajen an su masu hannu da shuni shi ya samu kaza kuma mu musu tambayoyi sai sai mun ba su wani abu cikin abin alhali ko aikin su ne su waye ma mutane kai bisa mm. ayyukansu to bisa kan aikinka kuma sai an biya ka a ce ka waye ma mutum nan da ya kamata yi ma shi kyauta bai kaga akwai matsala nan matsalolin da muka samu kenan kasancewar bude gidan rediyo a jamhuriyar Nijar wani matakai ya kamata ya bi ya bude akwai wahala matakan da zai bi ya kai ga can ma bude wannan gidan rediyo to Nijar gaskiya ba mu da wata matsala ta bude gidan radiyo mm. dan in kana son ka bude gidan radiyo takarda za ka rubuta ka ta can wajen kungiyar da gaba da izinin bude gidan radiyo ka ce kana son ka buɗe gidan radio wuri kaza sai su baka takardu ka cika in ka cika takardun nan akwai ka'idun da zai kamata ka bi in ka bi su sai ka takardun nan ka ba su ka aje a baka lasisin ka a baka lasisi na wata uku sai a ce to ka fara in ka fara muna zuwa mu gani abin da kakanin kana yi in watan uku suka cika baka buɗa ba ana iya ƙara maka wani wata uku kamar kada ka wuce wata shida amma gaskiya a Niger dai ka ba mu da wata matsala ta buɗe gidajen radio ka in dai kana da hannunka mai shuni kana samun abin da ka kasa cikin aikin gidan radio ka matsalar guda ce ta kayan aikin gidan radio dan lalle Niger ba a samun su a kai tsaye hakan ga cikin kasuwannin mu sai ka aika kasashen waje hatta dai abin emita transmitter na'urori kenan su waɗanda na'urorin na studio su suna dan sauki amma mm. transmitter shi da matsala Niger mm. shin akwai wani karan tsaye daga gwamnatin jamhuriyar Niger ga gidajen rediyon da kuke gudanarwa a Niger to karan tsaye ka san Niger kamar gwamnati hakan ba iya cewa dan gidan radio ya lahi shi like shi in ba watan hukuma wadda ta baka lasisi ba ita dai adda hanyar ta tsaye da aikinka shi kuma sai akwai ka'idodi da aka bi sai an baka eh, gargadi. a baka wani katin kamar wajen mm, kwallo a baka farko eh, gargadin mm. farko na biyu na uku da da in an ka ga abin naka nan aka iya ruhe in dai ka ci gaba da yin laihin da bai kama abin da bai kamata ba wannan ana iya ruhe maka shi shi ma mm. na kaitaccen lokaci to masu rarruwa san sai wani irin ka'idoji ne ake shimfiɗa ma tsauri ne ko masu sauki wani irin ka'idoji ne da sai ka wato sai ka bijire musu ka samu irin wannan ka'idodi kamar in ka zancen eh, haɗa mutane cikin tsaka su mm. ka kawo zancen bambancin kabila ko ka mm. kawo wani zancen tashin hankali ubaram abin da kai da kanka dai in kai lisai da kanka san dai abin da kai ba daidai ne ba mm. shi ga sa amma dan ka soki wani shugaban kasa ko wani minista ko wani wannan babu matsala tunda akwai wata karda da an kai to ta kyan jarida wanda aka cewa depenalization de dedi de press wato kamar in kai laihi ba a kai ka gidan kaso sai dai a ja hankalinka ko a ci ka tara amma akwai laifukan da in ba su shahi aikin jaridanka ba in ka yi shi wannan fa kai dan adam ne kamar kowa kana iya zuwa gidan kaso ana kashe su ba Madalla a gaidar Sarfilu Hashim Gumel. Masu saurare kuna tare na da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu ya ce karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da ɗaya na safe ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin shirin idan kwaya ta narke. Wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa, shirin namu na wannan makon ci gaba ne inda zai yi waiwaye kan ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan lafiyar kwakwalwa, wato ranar goma ga watan Oktoba kowace shekara, inda taken wannan shekara shine yadda za a magance yadda mutane suke kashe kansu. Wakilin ma jihar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, ya tattauna mana da shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA ta jihar Kano da ke Najeriya, Dr. Ibrahim Abdul. inda ya ci gaba da tambayarsa kamar haka. Wannan batun watakila za a iya cewa al'amari ne wanda yake da girma tunda labarurrukan muke samu a hiyoyi na nesan duniya yanzu mun fara ganin su cewa za ka ji an ce uh, mace ta kashe mijinta ko kuma a'a uh, namijin ya kashe matarsa ko kuma ya kokarin ya kashe kansa ko wani yaro da sauransu waɗannan abubuwa ne wanda da labarunsu ake ji za a iya cewa ta'ammali ko kuma duka waɗannan aikace-aikace na aika-aika suna da nasaba da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi bayan abubuwan da watakila masana suka faɗa na sauran fannoni? Eh, yawancin su dama ai ta'ammali da miyagun ƙwayoyi su ne umul aba'isin waɗannan abubuwan da mutane suke yake shafin kwakwalwar mutane a hankali a hankali idan ka ci gaba da shan wannan ma akwai lokacin da zaka sha idan baka sha kwayoyin ba ma kanka ciwo za ka yi za ka rashin lafiya dole sai ka samo ka sha sannan zaka samu lafiya to shi yasa za ga wasu matasan za ga sun kai ga har suna kisan kai ko su yi fashi da makami don su samu kuɗin da za su saya don su samu lafiyan ko mm. dan maimakon su zauna haka ciwo na damun su ba su ki ba su tara mutum su bige su su kwace wani abu wannan abin kamar da muka yi magana matsala ce babba kuma masana a fannoni musamman kiwon lafiya ga kuma masana dokoki ana wani watakila wani tsari na haɗin gwiwa ne musamman a mataki na gwamnati ko a matakin ku na hukumomin da kuke tinkara waɗannan abubuwa don ganin cewa watakila an samu raguwar waɗannan matsaloli sosai ko kwanan nan ma sati biyu da suka wuce an yi taro a nan ofishina da nafdac da pharmacy council na nigeria da kuma ma'aikatan lafiya ta jihar kano don ana kokarin yin wani abu da ake kira wani manhaja da ake kira master plan inda za a dakile shaye-shayen kwayoyi a kasan da kuma yadda za a hana abunan waɗanda suka kangare ta fannin kwayoyi za a yi a kawo su gidan kangararrun yara don a tarbiyyatar da su kuma a basu sana'a idan sun tarbiyyatu an yi shi a nan ofisin namu don ana so a yi don wannan din ya kare don an yi wancan da aka gama daga biyar ne zuwa tara to za a kara wannan shekara hudu kuma mai zuwa yanzu masana suna cewa amfani da karfin nan da kuke yi ba watakila ba lalle kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba tun da ku <clears throat> ɗamara ce da ku um, da bindigokin ku da waya kuna tunzira mutane wasu na ganin cewa akwai bukatar kamar a canza fasali da kuma sigar yaƙi da ta'ammali da ababen da suke jirkitar da hankali kuna irin wannan tunanin misali baya ga wannan haɗin gwiwa da kai magana to yana cikin dama hurumin mu dama a hurumin ba kan mutanen kaɗai ba ne sashi na bakwai na dokan ta hukumar yaƙi da shaye-shayen kwayoyi ta ce muna da hurumin wayar da kan mutane kan illar da kwaya da suke yi muje inda mutane suke harkokinsu kasuwanni ne makarantu ne ko ina muna wayar da kansu sannan kuma muna da hakki kuma na tarbiyyatar da yara don a kirkiro wajajen da ake ajiye rangararren yara inda za a ajiye su ana masu abin da ake turanci counseling mm. waɗanda kuma suke da hauka a rika kiran likitan mahaukata yana duba su da sauransu kuma majalisar ɗaukin da tana taimaka ta wannan fannin abinda kawai ta ce kawai kamar ba a so a killace mutum gaba daya ba tare da an duba hakkin shi na dan adam ba shi ma wannan magana da ake na wannan da ake faɗa ranar mahaukata da ake faɗa mental health din shi ma ai majalisar ɗaukin ta ce dole shi wannan da wanda mahaukacin a bashi yancin shi na dan adam kula da lafiyan shi kula da ilimin shi in ma in ya warke da abincin shi mai kyau da kuma a rika kyale shi na dan zagaya na yawo ba wai a rufe cikin daki kawai ba dan shi ma dan adam ne shi ma yana da dama ya ji daɗin wannan tsarin mulki na ƙasa wanda ya bada yancin dan adam da kowane dan Najeriya na san kuna da irin nan yara da kuke kamawa kuna kuma da wata cibiya ta musamman da kuke killace su eh. waɗannan abubuwan da ka lissafa kuna kiyaye su a lokacin da kuka killace yara su kadai ba har shi kansu su masu laifin ma da aka masu muna kiyayewa muna bin tsarin mulki na najeriya muna bin kuma tsarin mulki na duniya wanda ya ce da ya tanadi na abubuwan na hakkin ɗan adam dukkansu su shi yasa nan hukumar ba za ka taba ji an bugi wani ba ba za ka taba ji an ɗauki bayanin mutum ba an mashi dukan tsaya ya faɗa abin da bai so ya faɗa ba kuma za ga cewa kullum muna ba su abincin da ya kamata in ma mutum ya ga dama ya ce ba zai rubutun ba ma sai da lawyer zai mu ce to je ka samu lauyan ka so hukumar mu ta yan dila tana cikin hukumar tsaro wanda suke ba masu laifi yancinsu na dan adam don dama kasan tsarin mulki namu na najeriya ya ce duk barawan da ba a kama shi ba sunan shi wa wanda ake zargi sunan shi bakano to kamar dai haka dai to sunan shi dai akwai dai sunan da ake kiran shi wanda ban so in faɗa eh za mu kai shi ne a kotu da shaidun da ya kamata a matsayin wanda bai yi laifi ba idan muka kasa tabbatar ma kotu cewa wannan mutumin ya yi wannan laifi kaga kotu sai ta sake shi haka muke abubuwan mu nan kai bayanin cewa kuna haɗa gwiwa da ma'aikatar lafiya da sauran hukumomi na eh, tabbatar da doka da oda sannan kuma ka ce kuna shiga ah, wurare na jama'a kuna faɗakar da su game da illar amfani da miyagun ƙwayoyi musamman ta fuskar jirkitar da hankali din nan hmm. wai kwalliya kuna biyan kuɗin sabulu ah, musamman gani ake kullun yaran nan ana tarjiya da ba ta biya ai nan wata nawa na zo nan na yi wata sha ɗaya lokacin da na zo nan mm, kano ita ce ta ɗaya cikin garuruka a nan najeriya da wanda suka fi shaye-shayen kwayoyi a hankali hankali sai ta dawo ta nawa ta dawo ta uku ko to yanzu muke magana yanzu kanan ta koma ta shida kaga abin na raguwa kenan ko dr ibrahim abdul kenan shugaban hukumar yaƙi da masu ta'ammali da miyagun kwayoyi wato ndlea ta jihar kano da ke najeriya masu sauraron mu a nan za mu dasa aya a wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya tattauna da shi sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauti kuma ta ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Um, uh, gaida Muhammad Hafiz Baballe. Kafin mu kammala shirin namu ga Maryam Dauda da labarai amma a takaice. takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce an kashe shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi bayan wani farmaki da dakaran Amurka na musamman suka kai a Siriya. A daren jiya Amurka ta yanke hukunci akan shugaban kungiyar 'yan ta'adda na daya a duniya abinda Trump ya sanar kenan daga fadar White House a yau Lahadi. Shugaban ya kara da cewa babu sojan Amurka ko daya da aka rasa a farmakin da aka kai amma an kashe mayakan bagadadi da yawa. Wani harin jirgin sama mara matuki da ya auna wata maboyar 'yan kungiyar ISIS a yankin Puntland da ke arewa maso gabashin Somalia ya kashe wasu mutane biyu da ke ɗibar luban bisa kuskure. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan. a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma wani makon za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai lainat sahilu da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan namu na yau bill ni hadiza kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc heures sur